shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a wannan masallaci masallacin masjidin nuri wanda ke mabiyar idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin bulughul maram min adillatil hakam na Shehu malami alhafiz ibnu hajarin al-asqalani rahimahullahu ta'ala idan ana da karatun mun kai kitabi na karshe a kitabi na ƙarshe muna cikin babubbuka yau ma shi ma za mu tashi babi na ƙarshe babi na shiga a cikin wannan littafi mai albarka babu zikiri wa du'a babu zikiri wa du'a malam karanta bismillahir rahmanir rahim qala al musannif alayhi rahmatun min allah babu zikiri wa du'a an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفته إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة أخرجه الترمذي وقال حسن ما لا يتشي babu zikiri waddu'a babu na azzikiru zikiri waddu'a da addu'a zikiru, kalimar zikiru tana da ma'anoni da yawa amma nan ma'anar ta wadda an faɗi hankula ka saurin kamowa zikiru yana iya zuwa da wa'azi fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa'azi tunatarwa ka ja mutane wa ayoyi da nassoshi hadisai da sauransu ka tsoratar da shi ka kwadaitar da shi wannan zikiru na ta wannan huskat qur'ani ma ana ce masa zikir don ya tattaru kan za a ciki da tsoratarwa da kwadaitarwa da wasu abubuwa inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى saboda haka zikiri yana ɗaukar wa'azi yana ɗaukar tunatarwa yana ɗaukar tsoratarwa da abin da ya kamanci haka amma in muka komo kuma muka ƙara tsuki ma'anar ko ku aka ɗan takaita ma'anar aka sa ta cikin babul ibadat yana nufin azzikiru wani aiki na lalada sai ya zama a nan wurin dole sai mun bambanta abin mun ba ta suna biyu sai mu ce akwai addu'a akwai azzikiru wanda in ɗazuna muka bashi haka nan Qur'ani ya tattaru kan addoyi ciki akwai zikiru ciki amma a yayin da muka sassabto muna so mu yi bayanin wata ma'ana sai mu farraka mu ce to akwai abin da aka ce mu akwai abin da aka ce mu addu'a zikiru kamar yadda malamai ka ambata musamman ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan abin zan faɗa a cikin fathul bari a kitabu ko ko babu fadlul zikiri yana da kyau mu fahimtai duk mu san me zikiri din sai ce abin da aka ce mazikiru al’ifiyanu al alfazin lati ware da targibu fi kauli ha wa jikta wa min ha mitin albaƙi ya fi shuwali ha wa yi wala ilaha illallah wallahu akbar wa ma yalta ku bi zalika min alhaukala walbasmala walhasbala walistoyifar wal hau zalika wa du'a'u bi khairai a duniya wal akhirah ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب أو ندب إليه مثل كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة haka ya zo harfan bi harfin a cikin fathul bari shahu sahih bukhari haka za na kaltu yace abinda azzikiru al-ityanu abinda aka ce mu azzikiru al-ityanu bil alfazi allati warada da fi qawliha yawaita maimaita harshenka yawan yawaita furta wasu lafuzza wayanda sun ka tuzgo a shari'a ai kaga wannan da dole ka gane ta ashe kenan zikiri ba maimaita kaululluka naka ba ba kai ta wadan abin kaka faɗi ba kaga in ka zanna ana isa su hutu ana ta wadan abubuwa ba a ce mai zikiri in ka yi yabon Allah da wani abu wanda baka taba gani ne rubuce ba ba a ce mai zikiri ashe zikiri shi ba a creating dinai zuwa ya kai wanda yake karin ka maimaita shi kana wahi a fahimci wannan idan ba gane wannan ba shi sa sai ka ga wanda ba dan ba ahlus sunna an bid'a sai baka dariya sai ya wani abu yana wai shi zikiri ko ba haka ba zikirin nan Allah bai ambata ba manzon Allah bai ambata ba kaga da shi da kanun labarai ko ba haka ba da labaran duniya da sai suke abin nan da ya kawo da shi da labaran duniya da sai bai da lada asali ma in ba anniya ba sai zan ya samu zunubi saboda ni saboda yayi ƙarya ya aza ga annabi ko yayi ƙarya aza ga manzo ai aza ga Allah gaba daya don cewa wannan shari'a na to kenan waka shar'anta Allah madaukakin sarki waka idan muna sako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kace mai shari'a kana kawa annabi ƙarya kawa Allah ƙarya shi yasa a kula sosai in an kace zikiru kakka kai tunanin wani abu na wani abu za a baka ba wani abu na wanda mallami zai iya baka ba komi ilimi ne kai ko da shi sahabi na bai iya baka zikiri a fahimci aida ko sahabi na bai iya baka zikiri don zikiri ibada ta ibada annabi ka tahowa da ita Allah ka shar'anta ta saboda duk wani yace zai baka wani zikiri kawai fata zai kai ka ya koma waccan hanya har yanzu ne ya bi wata hanya wadda ba ta manzon Allah ba shi yasa al-dhikru at-talaffudu ko kuma al-dhikru al-iktisau min al-alfaz al-mashru'a yawaita ko maimaita lafuzza shar'antatu warada tarjibu fi qawliha kuma tarawa a faɗe su yazo an ci a faɗe su a samu lada ka'ida ta biyu ashe ko da kalmomi kan rike ko wasu abubuwa kan rike amma ba a shata a bada lada kansu ba aikin manzo a fahimci wannan in ba zikiri na zaka yi ba shi ke ka kama wasu abubuwa waɗanda ba a ce mai zikiri ba ko ku kai katsocan haɗocan haɗocan ka san sai su haɗa zikiri na su fi komin ɗin zikiri na su na kaso ko a'a sai ya zo a wannan lafazin sannan kuma an ce a yi shi a matsayin lafazin an ba ka dama a yi ta fahimta sannan wal iktaru minha yanzu ana kwaɗaitarwa a yawaitai? yi a yawaita yi ne har yanzu shi ma ehe ya zan in ma a yawaita yi ne in ma a ba shi lokaci muayyani ayyanan ne da duk lokacin ya zo a yi wurin kamar irin alkawar sabahi wal masa ko da dukhulul masjidi shiga masallaci ko fitowa daga masallaci ko shiga yauce ko fitowa ko shiga kasuwa akwai dai inda an kace da duk canza lokaci ka yi su to shi aka ce madakiri malam ce suna da yawa akwai abin da aka ce mabaqiyatus salihat yace kama a ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wata fassara haka suka ce baqiyatus salihat musa a wata fassara ma ce baqiyatus salihat ai al a'malus salihat ai akwai wannan wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika tawaban wa khairun yawwa to wannan wasu fassara shi akan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah akan wani hadisi da ya zo duk da yana da rauni shi hadisin amma sun fassara akan haka na wasu ko sun bashi faɗi da yawa suka ce dukan aiki na alkhairi wanda zai wanzu karɓaɓɓe wajen Allah shi ne ake cewa ba fiyatu salih ala kulli halin dai kamar misali ne kamar subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah. akbar wannan hadisin ta bai zo ba ya zo annabi ya ce a zan kai ba hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin zamu cimma ya ce babu wani abu wanda ya kai yan rana ta fito ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah mun fahimci haka malai ce da abinda za a raba ga wannan na la hawla wala quwwata illa billah kama hau shine ce hauqala ko ko basmala irin bismillah inda aka da ta'ami ka ce bismillah in za ka shiga toilet ka ce bismillah kamun ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi al-baqi wal khaba in ka cire ka ka ce bismillah in zaka kwanta ka ce bismillah in za ka tashi ka ce bismillah in zaka yi tuntube ka ce ko ina bismillah bismillah bismillah akwai wani mai amalul yawmiya ya ce wuraren da aka bismillah a yini in ka hito tun daga fitowar rana har zuwa koma tun daga tashin ka alfiji har zuwa koma kwanta zaka ce bismillah wurare ya fi su ya fi su 40 inda aka bukatar ka ce bismillah kuma bismillah ka isa ba a ce rahmanir rahim in ba wuri guda ba shine wurin karatun alqur'ani ko ko wurin karatu dan dai aka ce bismillahir rahmanir rahim amma in ba nan ba to duk abin da za a faɗi bismillah cin abinci bismillah sanya kaya bismillah cire ta kaya bismillah an fahimci wannan shi ma kaga zikiri na ai ta zo bismillah ko sannan wal hasbala hasbi Allah ko hasbuna hasbunallahu ita ma ta zo kuma ta zo ba ita ma zikirin Allah na wal istighfar istighfari shi ma zikirin Allah na an fahimci wannan abin da muka so dai mu gane ne ya zan tabbaci dole sai an samu lafazin nan ya zo a shari'a kuma a shari'a babu wata babu wata hanya ta shari'a in ba bakin manzo Allah sallallahu alaihi ita ce guda duk wani wanda yace an bashi wani ba ta wajen manzo Allah ba in ma dai daga shekan ya amso ko daga wani abu daban in kuma ya ce daga Allah ya amso to ya ce shi ma ayar da ka cewa walakin rasulullahi wa khatamun nabiyina ba ta aiki ko ba haka ba annabi zai khatamun nabiyina ba bayan shi ma ya zan kenan ana an mai sai manzon Allah ko ba haka ba la nabiyya ba'di ba ta aiki ko ba haka ba tunda shi ma annabi na dun ka'ida duk wanda ya su abu ga Allah da amine ne duk wanda aka yi ma wahayi jibril ya zai sauka mai da aya wane ne annabi na ko manzon Allah ko kuma a a ce shi wanda ma ce a ba dungurungum in an ka ce a daga jibril daga annabi an bi long way ko ba haka ba shi yana karba direct direct daga Allah kaga yana ganin abin ya wuce makidi da rawa ko ba haka ba Allah ya samu gani sannan ce kuma wa yutlaqu dhikrullahi ana amfani da kalimar dhikrullahi bi khairai ad-dunya wal akhirah ga duk wata ibada wadda za ka yi wadda ka baka alkhairin duniya da lahira duk ana amfani da zikirin a nan wasu lokuta karatun alkur'ani da addu'inka duka ana amfani da zikirin sannan wai yuradu bihi almuwazabatu ala al'amali bima aujaba bima aujabahu ana nufin riki yin wata ibada wanda ni wadda Allah ya azama ita ma ana ce mata zikirul lahi wannan suratul jumu'a ta zo da wannan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi a ba ba kamun nan yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah zikrillah eh, ran biya kamiji salatul jumu'ati kaga ake ce duk wani aiki da Allah ya azama ana ce mai zikirullahi shi yasa wacce aya wa ake mishi salata li zikiri annabi ya kwaɗe ta lokacin da kai kwana kammance ba yi sallah ba ko in ka tashi yaushe kamata kai sallah sadda ka tashi in kammance ba yi sallah azhar ko la'asar ko bagariba ko isha'i ba yaushe kamata kai ta sadda ka tuna sai annabi ya ce wa mishi salata li zikiri ko ba haka ba ita zikiri din nan wannan wajiba yin ibada kenan ibada Allah azama a lokacinta shi ma zikirin Allah na sannan ce kamar koko abinda Allah ya nazarta ya mustahabbantar kamar karatun alkur'ani shi ma zikirun lahina za mu kai a hadisi mai magana kan karatun alkur'ani zikirun lahina sannan ne wa qira'atul hadisi karatun hadisi shi ma zikirun lahina kaga irin karatun ga alhamdulillah shi babu wanda ya alkhairi kamar mai katun alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ilimin da zakai duk karatun zakai baka cin musu shi dai alkur'ani magana Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwajja aya guda ta cikin alkur'ani yana da kowane harafi lada goma a yana cewa ban ce muku alif la mim eh, da harafi na ba alif harafi lam harafi mim harafi ko eh don a lugar larabci akwai jumla ana nufin harafi akwai magana dungungu ana ne harafi paragraph ma ana ce mata harafi sukutum riwaya karatun alqur'ani daga bakara har zuwa ga rabbin nasi ana ce mai harafi lugatan inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati aharufin shi yasa musu fassara ce ba waccan ma'anoni ba a'a wannan harafin da kowa sani alif harfun lam harfun mim harfun ko rawahu tirmidhi ka karatun alqur'ani menene shi ma zikirin Allah na karatun hadisi shi ma zikirin Allah na ko ba haka ba shi ma zikirin Allah na wannan hadisi shi yasa Imam Bukhari a cikin da ya bude kitabud da'awati a kitabud da'awati ya kawo ababubuka na addu'i ya kawo babubuka da zikiri karshe da ya gama duka duka babin sai ka wani babi babul mau'izati sa'atan wa sa'atin babin yin wa'azi wani lokaci a dan dage kan wani lokaci sai ya kawo hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu mutane sun taru bakin gida ne cin jin suna jira ne to ya ba su ya ba su hadisin manzon Allah dukan su maharata na makaranta alqur'ani na amma ba su da annabi ba saboda haka hadisi suka bukata shi qur'ani gashi ga hannunsu sai abdullahi bin mas'ud ya dade bai hito ba can wani ya zo sahabi dan wani ce bari in shiga hito muku da shi ya shiga gida ne sun ka gaisa ya ce ma suna nan suna jiran ka bakin garka ya fito sai ce ai ba wai na manci zuwan ku ba ba na shafa'a ba na gafala daga zuwan ku na san kuna nan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya muna a rinka karatu sa'atan wa sa'ata wani lokaci a dan yi wani lokaci a dan dage kafa yace makhafata sa'ama dun ko dun tsoron kosawa kakka gashi a kosa a kosa kakka gashi sai ai wani lokaci ai wani lokaci sa'atan wa sa'ata sai aka ce me yasa Imam al-Bukhari ya kawo babin wa'azi babin karantarwa a cikin kitabul da'awati wal wadhikri sai aka ce saboda karatu shi ma zikrul lahi kuma hadisi wanda zamu karanta kai ne malamai sun ka fassara wancan hadisi wanga hadisi wanda zamu karanta ba da iya ba insha Allah a mai da hankali yace mu bil ilmi daddaka karatu a zanna ayi munazara a daddaka karatu shi ma ni shi ma zikrul lahi sannan yace tanaful bi salati yin nafil filoli shi ma zikrul lahi saboda haka a kula abin da ka kawai mu gane to yanzu muna son mu takaita kenan kaga salloli ibadatu zikrullah ina ko amma mu takaita ma'ana ma'ana abin da muka so zikir wannan wanda muka son mu haɗi wanda malamai suka ba su idlakin zikiri alkhashi shine wasu lafuzza tabbatattu shar'antattu waɗanda suka zo a shari'a a rinka karanta su ana maimaita su don a samu lada wannan shi muka ce mu zikiri shar'antattu kuma shari'a ta zo da su kuma ta yi umarni a zinka karanta su ana maimaita su ana yawan faɗin su domin a samu lada an fahimci wannan to manan wannan shi ne babu zikiri bangare sannan addu'a shi ma za zamu dan jinkirta zuwa gaba ce, duk sai ya kawo hadisan zikiri da falalar zikiri da mi'az zikiri in ya gama sannan ya addu'a da kaza kaza ita ko muka zo addu'a sai mu bayanin ta ko babu zikir wa du'a na farko zikiri yana da abubuwa malamai sun kidaya sun kidaya abubuwa takaice arba'in da yan kai na fadan zikiri ibn qayyim al-jawziya ya kawo su duka amma malam ya dan kokari ya kawo mana hadisai biyu zuwa uku sai isa da su ka koma bukhari fatihul bari ya kawo su duka imam muslim ya kawo hadisai da dama tirmidhi da sa'i kutubu sitta kana ya hada su waɗannan falalar zikiri amma ina jin duka duka dududunan ma da ya kama da falala ta sama bakwai zuwa takwas bari mu jiya falala ta farko duk wanda ka zikirin Allah shi na tare da Allah wannan ma'iyya ma'iyya al-khassa akwai ma'iyya al-amma akwai al-ma'iyya al-khassa ma'iyya al-amma kowa yana tare da Allah bil ilmi kowa Allah ta inda yake ko ba haka ba ba bi ba ba bi zati ba ba Allah yana nan yanzu cikin mu zaune ba a'a ta'ala Allahu an zalika uluwal kabira a'a amma yana tare da mu bil ilmi ko ya san kowa kahiri ko musulmi shege ko dan banza kowa ya san Allah ko ya sani amma akwai wata kuma ma'iya al-khassa wanda yake cewa inna allaha ma'al ladina ahsanu inna allaha ma'a kaza inna allaha ma'a kaza wadannan ita aka ce ma'iya khassa ma'iya bit ta'yili wan nasari Allah na tare su ta hanyar yana taimaka musu yana ba su gudunmawa eh yana agaza musu to irin wannan ma'iya to duk mai zikirin Allah yana tare da Allah ta wannan shi yasa kakka taba shi in ka taba shi to Allah yana tare da shi kila fahimta ga hadisi manzo sallah sallan ya ce hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallah sallah cewa Ya Allah Allah madaukin yaqulu Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa ana ana ma abdi ma da karani ni ina tare da bawana ma da karani matsawar ya ambace ni ma dinga zarfiya ba nafiya ba ma matsawar ne ya ambata da dukkan ambaci Allah Allah na zama tare da kai bi ayidi wan nasari eh ta hanyar karfafe ka ya baka nasara ga al'amarin ka ya ambace ni wa taharrakat bi shafatahu libatta ne suka motsa ga ambatona ashe kaga daga cikin zikirin wanda muka bukata wanga na lafuzza shi na mai zikirun lahi bil lisani wa taharrakat bi shafatahu shessa akwai alkaru gida uku akwai zikirun lahi bil akwai zikirin lahi bil Aljawari. al sannan akwai zikirin lahi bil Zikirin zikirun kalbi bil qalbi Allah a zuciya shine ka ji tsoron Allah yayin da kai ka san sai ka tuno da Allah tuna da Allah nan wato zakara ya tuna Allah ko sai ka bar wannan abu ko ko ka tuna Allah ka taika aikin alkhairi wannan zikrullahi bil qalbi ko sana akwai zikrullahi bil jawarihi an batun Allah da gabbai ba sallah da irin sauran azuma da aikin lada ba amma mun suna zikrullahi ba to kaga bil arkani sana akwai zikrullahi bil lisani to shi na wannan tunda ya ce wa taharrakat bi ashfatahu wa taharrakat bi shafatahu an gane libatta ne sun ka motsa da sunana to ina tare da shi ashe kaga wannan da muka ce babu zikiri zikirullahi bil lisani malan kalbi zikirullahi bil kalbi in ka koma wajen aqida yake aiki kudu aqida kitabu kitabu tauhidi duk zikirullahi bil bil kalbi ko ba haka ba ka san Allah shi ne guda Allah shi aka bauta ma Allah bai da abokin tarayya Allah ka kudurta wannan cikin zuciyarka kai aiki da zikirullahi bi mi zikirullahi bil qalbi sannan zikirullahi bil arkani shi ko zaka same can babu ibadati tahara sallah azumi zakka haji ko ba haka ba ba daga baya aka yi ba zikirullahi dini bil arkani to duk waɗannan kuma mun gama da su in kun kula saboda haka abinda muka magana nan zikirullahi bil lisani shi na to duk musan kana zikirin Allah kana tare da Allah mun ji ɗaya? saboda haka duk wanda bai zikirin Allah bai tare da Allah duk wanda ka zikirin Allah shi a tare da Allah wanda ko a tare da Allah shi kare jayi abu na ɗaya kenan abu na biyu wannan hadisi akhrajahu ibnu majah wa sahahahu ibnu hibbana wa zakarahu bukhari ta'liqan bukhari ya ambate ba tare da ya kawo sanadi ba yace wa wa rawa abu hurairah shikenan sai ya kawo yace kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan imam imam al-bukhari ya kawo hadisi ma idan bai kawo shi daga sigar tamridi ba yace wa hukiya wakila a yace wa kala ko wa rawa ko wa haka hadisi ne ingantacce na to kuma haka ya kawo shi an fahimta kenan saboda haka hadisi ingantacce na abu na biyu daga cikin falala ta zikirin Allah shi ne zikirin Allah yana tsira da kai daga azaba azaba Allah azaba ba a ce ta lahira ko ba a ce ta duniya ba ta lahira da duniya duk da wannan hadisin da malam ya kawo yana da rauni a sanadi amma ina ma a ce ya kawo mana hadisai ingantattu wanda akwai su masu nuna zikirin Allah yana tsira da kai daga azaba akwai su da yawa hatta cikin bukhari akwai su cikin muslim akwai su amma kila Allah malam ga ganin an san su da yawa sai kama ki da wani wanda baka sani ba ko ba haka ba to da suna hannun mutane to sai ka wannan wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma amila ibn adam amalan dan adam bai taba aikata wani aiki ba an jalahu wanda ya fi tsirar da shi aikin da ya fi tsirar da shi min azabillahi daga azaba wanda ya tsira cikin azabin daga azabin Allah to babu wani aiki da bawa ya fi yawan yi wanda ya tsira daga azabin Allah min zikirin lafi fiye da zikirin Allah min dinga ita aka ce ma ita ita ta'alluqin afdaliya din babu wani abu wanda ya fi tsirar da kai daga azabin Allah min zikirin lahi kamar zikirin Allah babu shi wannan hadisi duk da dai akhrajahu ibnu abi shayba in jumallan wa dabrani bi isnadin hasanin malamai sun gano da dan rauni a cikin ruwayoyi ne ala kulli halin sai dai raunin bai da karfi su bai bai da tsanani sosai kwarai da gaske amma dai haya da dan rauni don abu zubairi ya rawaito ita layin wata layin tawusu daga mu'adh ibn jabal to ita illa biyu da an ka samu abu zubairi sai ce an dawusu to kaga abu zubairi na ta dalili shi ko mudallisi in yace an sai a ce akwai bukatar ya ce haddathana ko samitu ko ko akhbarana in ya kawo shi an ana an sai a ce ana dan shakku duk da Abu Zubair da tika ne sannan sai ya ce an dawusin an Mu'adh ibn Jabal dawusu da Mu'adh ibn Jabal ba su dawusu bai riski Mu'adh ibn Jabal ba Mu'adh ibn Jabal su waya suka rasu da sauri sauri ya rasu shekara ta 18 bayan hijira ko ina jin kenan sai mu ce shekara ta takwas ba rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dawusu lokacin ba a yafe shi ba to suka ce shi illa hadisi ala kulli halin kamar an bata akwai hadisai da yawa waɗanda zamu ce wasu masu kama da su insha Allah ta'ala ina fahimci wannan mu kula sosai cewa ma amila ibnu adam amalan an jalahu min azabillahi dan adam bai taba aikata wani aiki ba wanda aikin ya fi tsirar da shi daga azabar Allah min zikirin lahi kamar zikirin Allah azabin lahi yake fi duniya bai ambata ba fil akhira bai ambata ba sai aka ce duniya da lahira kila aka yi tunda bai ambata duniya da lahira sai aka ce to duniya da lahira to ko mun samu addu'o'i da yawa da za su shirar da kai duniya da lahira in muka diba ko a isti'aza din nan da aka karanta bayan tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ina ganin tsari na daga duniya da lahira za mu zo cewa addu'a ko ta kunshi zikirin lahi ita ma ko ba haka ba to kaga ina jin duk abin da atiyatul mahaya wannan mati ai ina ganin azaba ta shiga ciki fitatul mahaya duk wahalar duniya zaka cin mata tana cikin fitatul mahaya sannan wal mati duk wahalar layara tana ciki ko ba haka ba sannan dai ga addu'o'i addu'in karbu addu'in hammu addu'in gammu duk ga sunan wanda duk musibin duniya Allah ya tsare mu abu na biyu kenan ko zikirin Allah na tsirar da mutum daga azaba Allah ko azaba kuma ta duniya da lahira ko abu na gaba zikirullahi yana ba da wasu abubuwa guda uku ƙari bisa ga waɗancan na ɗaya yana zama yana sa ka zamo tare da mala'iku ko da yaushe a yanda kake tare da mala'iku to kaga shedan da sai da aljannu za su gudane ka shi yasa aka ba duk wani wanda mai ciwon aljannu ko mai wanda aka kokarin awasiri ko wani abu ya riki zikirullahi Dun mai dun mai sihiri da mai son ya bi ka da bakan ya da mai son wani abu yana neman opportunity na to opportunity kuma dai ka nema sadda baka tare da Allah sadda baka tare da mai kai ka kila fahimta eh to ko duk wanda za a zo ma wanda baka sani ba aljani na ko iblisi ko shedan ko wani abu ko ba haka ba to shi ko bai ga shan ilma guda da mala'iki kaga lokacin da kana zikirin Allah kana tare da mala'iku ko mala'ikun ba ma guda ba mun mala'ikatu mala'ikun zagaye ga suka yi to kaga ina ina ina shaidan ina ratsa mala'iku ina aljani ina ratsa mala'iku ya kai gare ka shi yasa ko masu irin masu jefe jefe na sihiri sai sun doki sai sun sai sun sai sun abinda suka ce mabi sa'a wace bi sa'a sa'ad da an san lokacin nan kana cikin wani hali da kana nesa ga mala'iku ko kana nesa ga Allah kila fahimta shi yasa sun yi haka nan ko su je mutum cikin dare lokacin da kila ana ganin cewa ya ya ya ya kwanta bai da shiri ko yana cikin janaba ko yana cikin wani abu ko kuma su kauce ma lokutan sallah ko kuma su kauce ma watan da ya tsarki watan ramadana ko kuma wani abu wani abu da da mai kama da haka kila an fahimta duk da wannan lokacin da sun kasancewa lalle kana kusa da Allah ko kana cikin zikiri lokacin nan ba a tantance ɗinka sai ai kokari a yi samu sa'ad da an kaza lalle kana cikin wani yanayi ba na kusanta Allah ba kila fahimci wannan eh eh sau sabu sa'a to Allah ya tsare mu sannan abu na gaba rahama Allah tana lullube ka abu na gaba kana cikin waɗanda Allah ka labarin su ka labarin su suwa ne suwa ne ka san ko wani babba ka zo fada ko gidan gwamnati ko ko wajen wani kai ko wani babban mutum ka zo ko da ka zo ana yabon ka da alheri shugaban na cewa kai ai wani akwai kirki aiwa ne akwai kirki aiwa ne kaza kai shi shugaban gaba daya duk yan shari'a suna ce haka nan na ranka yarda ko ba haka ba kaga ai lahiya da ko kaga ko ba a so dole ne a ce haka nan na to Allah da kai ne zai rinka yabonka kuma shine a alamu ya ka cewa shine aliyu wa bi kulli shay'in aliyu kuma la yaku dama abinda sun ka sani na da hadisin da ya tabbatar mana wannan shine wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma jalasa qaumun majlisan wasu mutane ba su zamna ba mazamna madalisi yazkuruna Allah suna zikirin Allah a cikin wannan madalisi wanda shi na yan bid'a suka kawo ko amma ka san tun harko in ka kawo definition ne amma ana zikiri kana buke tana ko ba haka ba tun harko ko ba haka suna ce ayan ka gani ai hadisi wanda ka cewa a zanna ai zikiri ai muna da shi majalisa qawm majalisan mai majalisi mai zikirin Allah ba ba haka ba shi na ba matsala ta ba ku yi majalisi ku yi zikirin Allah ba ba haka ba sai mu ji wanda za ku yi ko ku zauna din ku yi mu ji wanda za ku yi tun da dai alqur'ani ya kawo mana azkaru manzo Allah ya faɗa mana azkaru ko ba shi ya rigima ba a zanna ai wanda za a yi mu ji shi am shi ya rigima eh eh Allah ta mu gani mutane ba su saba zamna wani wurin zama ba yaskuruna Allah suna zikirin Allah illa haffat bihimul malaikatu face illa haffat malaikatu face malaiku sun zagaye su wa ghashiyatuhumur rahmatu rahama ta lullube su wa zakarahumullahu fi man inda Allah ya rika yabon su gaba ga waɗanda aka tare da shi wa sai Allah ya rinka yabon ya rinka faɗin su fi man indahu ga waɗanda aka kusa da shi Allah cikin manyan manyan mala'iku ko ba haka ba sai Allah ya rinka yabon yana cewa ai mutumin kirki kake kamar dai wanda ba da misali da ko ka ga ya ka daraja kenan Allah ta mu gane in kana son ka ƙara gane wanga hadisi ba na ƴan wazifa na ba ko ba haka ba don shi suka kawo na ƴan wazifa sai ka koma na wancan hadisin dan uwa ne wanda yake shi ne na ba canji na ba wanda nan kasa kasa mai arba'una na wuya ya kawo shi ma lasa qaumun fi baitin min lahi ta'ala yatluna kitaballahi wa bai bainahum illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahma wa zakarahumullahu fi mana inda hadisi na. lafaz ya bambanta shi yasa in za ka haɗa hukunci sai ka tattaro wasu kan hadisai ba sai ka tsakuro mun dan wuri guda ba ka dace can ka dace can ka doku kalima guda sai su ce madrasa kauman majalisan babu wasu mutane sun ka sanna a wani majalisi yazkuruna Allah suna zikirin Allah sai mu ce to dakata nan zikirin Allah an ka ce nan ko to a dai riwaya wanda kuma dora Abu Hurairah ko sannan kuma dora Muslimu ta ko ta bayyana mana ni a zikirin anan wancan hadisi yace ma anan sannan ma majalisin sun faɗa mana ina majalisin ko ba haka ba eh ba garkashayi ba ko cewa ma da lasa qaumun ma da lasa ma da lasa majtama'a qaumun haka majtama'a qaumun yake fi baitin min buyutin lahi kaga ba gidan shehi ba ko tunda baitin min buyutin lahi kaga ko ba hasara ka sai la'akari baitin min buyutin lahi ka sai inda aka masallaci sai yace ni yatluna kitaballahi to kaji shi azzikiri ana shi suka su yawwa shi azzikiri ana sannan ya tuna kitabun lahi kamar yaya sai ce ta nuna kitabun lahi wa ya ta gubai na bainahum suna ƙara ma juna ilimi suna daddaka karatu suna sanar da wani wani na karanta wani na fassarawa ko kuwa na ja suna lakantawa in ma koyon alfazuhu ko koyon ma'aniyahu ko koyon adabuhu kila an fahimta ko a karanci lafuzza ta jawidi ko a karanci tafsiri ne ma'anoni ne ko a karanci ulumu nashi ulumul qur'ani lafazin lafazin hadisi shi yake ya taduna kitabul lahi kan kenan wannan hadisi kakka aza shi ga zikiri ka dauko wani abu can ka faɗi sai ce dun dun in ka ce mai zai yaskuru la sai ce ai zikiri su ga wani zikiri la ilaha illa ko ba zikiri ta ba ce zikiri ta ko ba haka ba eh zikiri ta lallai amma ita ba ta ba ita aka mishi nan ba sai ce ba ya ta miji nan ba dan ne zaka ce don hadisi shi ya fasara haka kuma rawi alau mai marawa ko ba haka ba duk sahabin da ya rawaita hadisi yayi ka sanin abin da ya rawaito ko ba haka ba to shi rawin karan kai ne Abu Huraira sannan shi mai littafin Muslim shi ya koma karuwa ya tanura kitaban layi ashe ba a taru ana langashe kai ba ana la ilaha illallah ko ba haka ana amsa ko ashe ba shi haka ne ba eh eh ashe ba ai hailala dan dari uku ba ya istighfari dari uku salatin annabi salatin salatin fati dari uku ko ba haka ba ashe ba shi bana ya taluna kitaban la shi aka mishi lafazin hadisi shi ya kwadi mu fahimci wannan in kai irin wannan da Allah ya kamishi ko ku irin wannan da annabi ya kamishi sai ka samu danga abubuwa guda uku na ɗaya haffatuhumul mala'ika na biyu gashiyatuhumur rahama na uku wa zakarahumullahu fi man inda kuma sauran can mun ka ambata na farko guda biyu kana tare da Allah sannan ka tsira daga azabu Allah mun samu nawa mun samu biyar waɗannan malaman sai hudu na falalar zikiri ga wata falala nan ko ku ga wani hadisi nan kai ne wasu malamai sun kace zikirin Allah wajibi ne dole na duk wanda bai zikirin Allah Allah na kushi da shi shi yasa mu dauki taitayen mu kakka dauki cewa baka dikka kashi kenan kaza ka duk Ahadu ahlus sunna shi kullu yana cikin zikirin Allah ahlus sunna aktaru min kulli ta'ifatin zikira ahlus sunna yahi kowa zikirin Allah shi yasa imam eh, shi yasa eh, Muhammad din Al-Albani a cikin sifatus salatin nabi da ya kawo yana magana zikirin Allah can karshe sai ce ina fatat yanzu ɗaya daga cikin masu yawan zikirin Allah ina fatat haka nan saboda ni saboda ma hadisi ya tabbata wanda ka yawan salati da annabi a cikin zikirin Allah yace to babu wani wanda ka yawan salati ga annabi kaman mai karatun hadisi da duk yace wa qala rasulullahi sai yace sallallahu alaihi wasallam da duk ya ambaci Allah annabi annabi in ya ambaci Allah ya ambaci manzo Allah sau 100 sai ya salati sau 100 yanzu ba ka yi kidaye da zamana zuwa yanzu sau nawa ne ambaci annabi sau nawa an kai salati da ku da ni duk zikirin Allah na to irin wannan shi azzikirullahi ina fahimta sai in ba mal nasu da albani ce saboda haka mai karatun hadisi shi da kowa zikirun lahi amma sai mutum ya zaune littafi ya sabke shi babu ambaton annabi ciki babu Allah babu annabi cikin halitta yana labari dai na kaga babu zikirun lahi ciki Allah ya samu gani suka ce ambaton Allah wajibi na saboda ni sun kace ga hadisi وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قعد qaumun wasu mutane ba su zauna maka'adan wani wurin zama ba lam yadhkurullaha wurin zaman nan suka tashi ba su ambaci Allah ba wa lam yusallu ala annabi sallallahu alaihi wasallam aka annabi ba suka zanna suka yi tsubarara suka yi abinda suka wa'i babu Allah babu manzon Allah ciki illa kana alaihim hasratan yawmal qiyamah face wannan zaman ya kasance hasratan nadama idan an kasa hasratan idan babu digo ga kha ba ce hasaratan ba in ka ce ha da ɗigo sai ka ce hasara hasara aka ce ko yau yan ko babu ɗigo an ka ce ha ha sai ka ce nadama to nadama ta face sun yi nadama su ce inda sun sani wannan zan ba su yi su ba ba su yi shi ba kai so tibi inda sun ka bata awa ɗaya awa biyu awa uku shi sa muka ce ma ƴan majalisa ƴan zaman majalisi suna da bala'i sosai kwarai da gaske in ba sun kiyaye waɗancan abubuwan da mun ka ambata cikin wancan hadisai goma sha biyar ba ko Allah ya kiyashe mu Ehe, wannan kenan da wannan sun kace ashe duk abin da zaka yi ka zanna ka tashi ya zama ma nadama to haramun na don ba a aiko ka don ka ɓata lokacin ka ba ko ba haka ba don ka ɓata lokacin ka babu zikirin Allah shi ya ni shi yasa hadisi ya tabbata fazzana a wurin zama yayi lu'e surutan da ya yi abubuwa to in zai tashi shekaranta du'aul majalisi ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ala al yace haka ya tashi sai zan a Allah ya yi mai abin da dauka abin da alaka ce da Allah ba banda wanda ci dan uwa ne giba wani in ba ai giba kowa ba abin da kan da Allah Allah ya yi mai in ko ya giba wani kan sai ka ci karo kai gawara Allah samu gani to shi malam yanzu mun gano falalar zikirin Allah mun gano kai gare da na to amma ana kuwace kuwace akwai a kaza zikiri ga kaza zikiri na yanzu bukatar mu kai ajiro muna dame dame a zikiri ko ba haka ba ɗazu dai mun gano cewa abinda azzikiri da jumlace lafuzan da sun kato a shari'a lafuzan sun kato bakin annabi sallallahu alaihi wasallam in ma hadisanci ko qur'ananci ko ba ba mu misalai daga cikin su ko ba haka ba don wasu kasu ci mu da burum malam bismillah wa ana abi ayyuba wa ana abi ayyuba radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه وعن جويرية بنت الحارث قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه زاد مسلم زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه waɗannan example na ya bamu ina jin mun na kwaran ko ba haka ba yawwa babu wasu ciki ko eh babu dan aka yi muna ciki eh Allah ya mu gani malai ba da misali yace wa an abi ayyuba al-ansari wa an abi ayyuba radiyallahu anhu daga abu ayyuba al-ansari radiyallahu anhu wani dan madina na ko mun san shi babban sahabi na yana cikin shi yabba manzo sallallahu alaihi wasallam ma wurin zama radiyallahu anhu ma'ana manzo sallallahu alaihi da ya hijira kamu a gina masaukin manzo sallallahu alaihi wasallam gida ne ya zauna إيهين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce man qala duk wanda ya faɗi wannan kalimat la ilaha illallah wahdahu la sharika la wannan haka ta zo a wannan riwaya riwayar muslim ce a riwayar wadda mala ya kawo riwayar muslim ce kuma bai karasa ta ba wadda take la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga haka an kasanta haka ta zo a cikin a cikin muslim ne riwayar muslim ta duk da dai malai ce muttafaqun alaihi amma wannan riwayar muslim ta ya dauko ehin to kuma akwai cikon ta kakka tsaya la ilaha illallah dai ko ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la dai a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in shi a cikon ta akula ehin ba ba da kaga ko wanda yace kaga la ilaha illallah bai cika ba gaba ɗaya take To wannan ruwayar ta zo gida, uku, ta zo a yi ana yin ta sau ɗari, ta zo ana yin ta sau ɗaya, sau ɗaya in mun diba. Yawwa, to nan in kuka diba ya zo ta goma ta ya kawo. Sai ce man kala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in ya faɗi haka 10 marratin shudi goma shudi goma kana kaman a ataqa arba'ata anfusin lada ta kama wanda ya ɗaya wuta rayuwa hudu min waladi Isma'ila cikin ɗiyan annabin Allah Isma'ila alaihi salam wato wannan lada ba ka iya kamanta ta sai dai ka ji kamar an yi. ko ba haka ba dun ɗaya ta bawa guda shi an madadin 'yan taka daga wuta kwaman bawa bawa na kwarai bawa wanda bai ba kowa a jiya mai san koyi ba ba dan kowa ba ko ba haka ba ka ɗere tashi ladaka kamar ka ɗere ta kai ne daidai kanka hannu ne daidai hannunka kici ne daidai cikin yana kun sa hadisi ya tabbata kan haka to wannan ba shi ba cikin ɗiyan annabin Allah annabi Isma'il alaihi salam ya annabi Allah Isma'il za su hukunta ma abubuwa biyu zuwa uku na ɗaya ɗiyan annabawa na ta yaya za su kota za ta faɗa hannunsu ta yaya za su zama bayi ko kaga ba zama bayi amma sai a maishe su bayi kaga kenan ko baka tambaya ba zulman zalunta su an kai an ka maishe su bayi na biyu ɗayan annabi na annabi Isma'il annabi Allah Isma'il alaihi salam na uku in baka yi anniya ba ha ɗayan annabi Isma'il annabi Muhammad na ciki fa annabi Isma'il kuma ta annabi Isma'il yana cikin zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zuriyar annabi Isma'il to za a ce kamar ka ka'yanta mutum hudu cikin waɗanda sun kafi kowa cikin al'umma ladakka kamar wanda ya ta mutum hudu mutanen nan hudu su an fita duk cikin duniya gaba ɗaya to ka sun waɗa da hannu akan zalunci da cin amana su aka yi sun ka fara ana gana musu azaba kaɗinta su to ka kwatanta ladakka to cewa ɗaya haka wanda duka duka ina ganin bai ɗauka minti goma don la ilaha illallah guda ba su ɗaukaka minti ɗaya ko ba haka ba ka ina jin minti ne ba su ɗaukaka to ka ce haka kamar a ataka arba'ata anfusin min wala da isma'il sau goma kai to in ka yi sau ba in ka yi dari ɗari haka to in ka yi sau ɗari za a ƙara ma za a ƙara ma sannan akwai wani wani abin za a yi ma extra wani abu za a yi ma Allah zai kankare ma zunubi ɗari ya ɗaukaka ma daraja ɗari shi baka lada ɗari wannan ko sannan shi ma wani abu wanda dukkan mu shi kowa ka bukata duk wani ya wannan da ladar ne mai ya baka kan da garki hirbi ka san hirbi na yan na yan na yan na yan ba da sa'a ko ba haka tukutan wai wato sharabu da hirbi ko ba haka ba na tsayi eh komi bai samun karanan nan har garin Allah ya waye in ka da da sai hayya mace hayya mace in ka yi ta biyan har Allah ya waye ina jin mun san ah, Hassan eh, Bale Abdulsalam Hassan Bali ko haka ya suna ne Wahid Wahid Abdulsalam Bale ko yayi littahi a sarim al-battar litasaddi lis-sahrat al ko ba haka ba wani littahi na kai ya littafi da dama cikin ya ba mu wata ƴan kissa da da wasu nusohi suna cire ta amma ya shi ambata ta kissa biyu game da wannan zikiri wannan yace wata rana kun san shi wahid Salam bali yana yana rukuya rukuya kada akai a karanta ma majiskoki ko bai aljami ko ko wani abu aljani ya hita yanzu wata rana yana karanta ma wata bayan Allah rukuya sai aljani sai yayi magana sai ce ka hita in kan in kana yi dan Allah ka hita cikin boye Allah nan sai sai sai sai ka hita ya ta sai sai shi aljani ya ce bari hita malam bari hita malam sai malam ya dakata yace malam ina son hita amma ina son wani sharadi wani abu ne ka so yace faɗi yace ban da wurin zama ban da gida ban da komai so naka in na hita in koma cikin ka yace na yadda hita ka koma ciki na yadda amma ka babu ya Allah sai malam ya ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu sai Allah ya kama kuji yana kuwa yana kuka yana cewa malam bari in tace aka hita ka koma ciki na yace malam da karatu mai sharadi yace yau ka karanta wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wata addu'a ko karanta ta so ɗari rannan shaidani ko na mutu ko aljini bai iya kaiwa gare to yau a rashin sa ka karanta ta in ka yadda a bari gobe ka dawo ka karanta <laughs> gobe ka dawo karanta in ba shiga ba gani kuma haka nan na wahida alaihi wasallam alhamdulillah ni ko na dinga karanta abada <laughs> kuma sadakar rasulul karim wannan sai ba da ita a kallaka ne sai mutane su kula da ita wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa kana lahu hirzan wa kanat lahu hirzan wa kana lahu hirzan min yawmi zalika wannan addu'a wannan la ilaha zai kasance hirzi garai duk tsawon wannan yini sane kuma ba mu wani labari shi wahid yace wata waya yana irin tahiyan gade wasu yake wasu kasashe sai zo wani gari wanda garin gwargwado dai akwai bid'a ta yawa ta yi kanta garin to saboda bida akwai wani ɗan sihiri boka shi duk ya ta mutanen garin ko aure za ka yi ko haihuwa za a yi ma komi za ka yi abin da alheri ya same ka ka zo ka faɗa mai in ka zo ka faɗa mai shar ya yarka wata garawa ya azama ce to a kawo na kaza dole ka kawo in ba kawo ma ya ce kuma bala'i ya ma sihiri aure zai kai amma sai ka zo ka kai mai tun da wuri ana ga ta na bi mata to madalla na zo in shaidar da ku to shi za a aure kaza yaushe yaushe kaza ni sunanta kaza kai yaushe ka zai kaza kaza to shi to sai a kawo dubu goma to sai a kawo su to shi kenan ka tsira in ko ka kuskura kai ya aure nan bai sani ba to a hana sai a hana ma ka ba ka iya zuwa gare ta ba kai kai ba ka lahiyar ta ba ta lahiya ha abada ko a sa ma ta a sa ma ta farku dakika ki ha abada ko ka kita ko ka haukace ko ka haukace ko wani abu dai muddin kuma saboda bilis na sun yadda haka nan duk kunguwa ko duk kawai haka nan nan sai an ka samu wani matashi shi salafina yi karatun hadisi ya yi kaza ya sha akida wa'azi ɗaya kai na cewa ƙarya ta bai aure ba amma muka ce yau da kuwa banza ta haka bari mu ka tashi aure mu gani sai ka tashi aure mu gani yayi ta musu abi ta wannan dan sihiri shirin banza na komi bai samu ka mine ne ne ana la ana nan sai yaro dan matashi danga ustazu sai ga wata yana so yana so ya bide ta sai ya ga cewa akwai bukata ya nemi shawarwari da yake yana da imani ya sare mai samu amma bare ya bi shawarwari don ka a samu jarabawa kitibi sai wa'id sai zo ziyara kasar garin to dama wahid kun san yayi suna a yi duniya gwargwado don masu karatu sun san shi an kashe ga wakil abdulsalami bani nan ya zo ka na malam sai da almajiri sai ya ruga da gudu yace yadda yake ce kaji kaji kaji kaji matsalar garin ga kaji kaji kaji kaji to ni kuma kaji abin da fuskanta yace babu wani abu abin da za ka yi abin da nika so yanzu akwai yadda aka so eh, ka san ta eh, ka san ta eh, an baka ce an ban yace tashi yanzu ka ce ka faɗa mai shi ko ka ka faɗa mai ka ce mallam zan bidi wance zan biɗe ta kuma za a ɗaura min aure da ita ko ɗari ban so ban baka kuma zon Allah ban son ka raga min ban son ka raga min in ranar ta taho don Allah ka hana in aure ta ko ka hana in kwanta da ita ko ka haukata ta don Allah na roƙi ka raga min yace ce ka faɗa min haka nan sannan ka dawo baka da kai yace hanya ma har wala yaron ya yi ta maza ya ce ya samu bokan ya faɗa mai haka ko ka ce ni aka saka kakka yadda har mutane suna kan dan sama da sun kace haba ai ka ganganci kai kuma dole dai kai abin ka asirce bai sani ba amma ka ganganci ina kai ina shi wanda ko wanda bai mai haka ba ya kara bale kai da kai mai takarka kace ba babin da ka samu na yadda inda hasan bali hasan bali ce abin zan baka na farko dai ka tsare ka sallah azumi zakarka ayyukan kan aikin haƙi duk wanda ka san kana Allah ba ka tsare su ka rinka kula da sallar jami'i ko da yaushe sannan ka rinka kauce ma ayyukan sabo sannan ka riki zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir dari da sai dari da mulki wal allazi ka rinka zikirin ga shikenan yace mana shi kake shikenan shikenan ka dai kada wajibin ka kauce masa mun Allah shikenan kuma ko gani ne kai da kami arsha za ga shire ko ka batai ka ƙara tuna mai ka ce mallan sura kwana hukar ka wada mai to hakan haka nan ko an kai yaron da ya tsare abu da ya tsare ana nan gari na ta dibi yaron ga ya taki abin da ya taka ana gani lahiya lauye ya sanarwa ya buga invitation an kai didi ma an ka duk gari ya je aure an ka gama aure ya lahiya lau ya kwanta da mata ce aure lahiya lau sati daya ba abin da ya samu sati ba ba min sati uku babu abin da ya samu bayan ka tukka ba sai kuwa ta ba ba yaro ba shi bokan shi bokan ina la ilaha ta bari saboda haka ka jana la ilaha shine wahid bali yace kana da la ilaha illallah wahdahu la sharika ina kai na tsoron boka yi ana magana boka ka madari ba da kai yake ba ba da kai yake ba haka madari ina can waɗanda ba su la ilaha illallah wahdahu kai sharika lahu lahu alhamdu ala kulli shay'in haka take kina mu fahimci wannan ana yin wannan sau nawa sau hudu ana yin ta sau ɗari ana yin ta sau ɗaya in uzuri ya ma yawa ko kagaji ko uzuri ko kwana da sai kai sallar ba da kar taka kuskura ba ta bullo ba kai la ilaha illallah ko da so guda ba ya kokari ko ɗan guda kai ta komi kwanan ka ko kai ne kana ka kwana dai kana ibada musamman da lokacin Ramadan ya kusa ko kai sallah ka kan wajar to yi kokari ka yi guda in ba ka yi goma ka kwanta kai zan cikin azkar ɗinka babu ta ka asa matsala Kila ganewa, to Allah ya samu gani. Abu na gaba, za mu tsari ma karanta ta, wa ana biyu wa ta rabi Allah wa kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kala subhanallah wa bihamdi. Duk wancan subhanallah wa ya faɗi haka, mai ata marra sau ɗari, ko tafka bayabu, za a zoye masa zunubansa, wa in kala misla zabadil ko da sun kasance misalin kwan gulbi. shi yasa malama akida ka ce duk abin da aka karanta na zikirin Allah dari a maxima haka za mu ta samu da wancan mun ce akwai riwaya dari wancan da mun kai na sama ko to shi ma an ga baro baro ya hito mana mai atan mara dari. ko dari da goma sha babu ko dari da babu dari ya katsayi shi yasa suka ce ba bukatar zuwa ko ba bukatar yi rika wani abu saboda ni saboda hannunka sun yatsunka sun isa ehe ko da da yatsa guda haka ko da guda kakai kana iya baka rikice ba da yake a ahe fifita dama ko Muhammad Asidi Albani ya ce zikirin Allah ana yin da yatsun dama yawa kuma bi rubushi in ka ja haka daya misali subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ta yi nawa ta yi goma rubusu akai alamin hadisi ya kai tabbatar alamin ba haka ba ko za ka wasu suka yi ko eh ba waɗanda ba ana mai ruhus akai to in ka taba ruhus ka koma dawa cikin su kai goma ka koma tahiya ka koma dawa kai goma sai ka jimke waɗanda ko in ka duk kai ɗaya ka jimke goma ɗaya goma biyu goma uku su waɗanda ba a zikiri da su ba a kira sunan Allah a danke da hannun hagu kila an banta sai dai a kirga kirge da hannun hagu kana yi haka ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas eh, bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma ko sai kai ɗaya kana da goma ɗaya ka koma yi goma biyu ka koma yi goma uku ka koma yi goma hudu ka koma yi goma biyar nawa kenan ka koma yi ka bude ɗaya ka koma yi ka bude biyu ka bude uku ka bude hudu da ka bude duka ka gama shikenan kai kai dai ko babu wasu su sai na ka ta zuwa kawai ta saboda ɗai indiyanci ko kuma haka ba hmm, Allah ya tsare mu muttafaqun alayh ina jin mu misali insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk